babban 'yan gudun hijira kenan ke ma nuna farin su tare ko da marabtar babban kwamandan rundunar soji na 23 da ke yola brigadier general benson a kiran sa'ilin da dakarun najeriya ke mika kayakin karatu ga malaman waɗannan ɗalibai da rikicin boko haram ya raba su da gidajensu na tsawon fiye da shekaru shida rundunar sojin dai ta ce ma baya ga gudunmawar da sojoji ke badawa ga yaƙi da 'yan miniga masu tada kai baya hakanan za su ci gaba da tallafawa 'yan gudun hijira ta fuskacin kiwon lafiya samar da ilimi da kuma tada koma da al'ummomin da suka soma wa kaftin ke umar da ke zama mukaddashin kakakin rundunar soja na 23 da da ke yola ya kuma bayyana irin nasarorin da ake samu a yanzu a taimako muke badawa don gudunmuwa waɗanda suke gudun hijira suna idp camp nan ya kamata a dan basu daman dawowa normal yadda suke kamar da kamar a fara wannan yakin boko haram a hukumance hukumar kai dauki ta najeriya nema ita ce ma ke kula da sansunan 'yan gudun hijira kuma kamar yadda jami'in hukumar mai kula da jiyon adama da taraba sa'adu bello ya bayyana kawo yanzu akwai ɗalibai 'yan gudun hijira da dama da suka soma cin gajiyar shirin karantar da ake yi a yanzu wasu su ba su taɓa shiga makaranta ba yanzu nan muka sa su aji na farko mai za ka duba za ka wani lokaci ka shiga aji ɗaya za ka gama goma sha biyu wani da shekaran shi goma yana aji ah, saboda muna bukatar su samu ilimi kafin su bar gure wanda suke makaranta kuma suna ci gaba da yi ah, a kullum ah, a waɗannan makarantunmu da cikin sun sani so babu wanda muke da shi wanda ba dan makaranta bane dukkan su makaranta suna cikin azuzuwa mu na nan da ko mai waɗannan 'yan gudun hijira kuma ke cewa ne? Malam madugani da ke zama shugaban 'yan gudun hijira da ke sansanin damare ya ko ni irin tallafin da suke samu. Gaskiya mun yi farin ciki kwarai da gaske. Saboda ba mu tsammani yaran mu sun zo nan za su samu ilimi haka ba. Amma mu dai mun zo ne a matsayin 'yan hijira sannan Allah ya taimaka kuma Adama State ta ba da goyon baya a yi wannan karantarwa. Volunteer suna taimakawa ga sojojinmu kuma wanda suka ɗauki da wani su su yi wa 'ya'yanmu tarbiyya da kuma su kara musu ilimi kuma alhamdulillah yara mu sun samu fahimta na gaske kuma sun samu cin gaba kwarai da gaske da ya'yan mu da suka tafi unity school federal school da kuma wayansu colleges albarkacin Allah albarkacin wannan zaman da muka yi na gidan hijira ne a rahoton da ta fitar kwanaki game da illar rikicin boko haram kan harkokin ilimi a arewa maso gabashin Najeriya kungiyar kare haƙƙin na adam ta Human Rights Watch ta ko bayyana cewa tun sama wannan rikici kawo yanzu dubban yara ne ma aka raba da makarantu baya ga fiye da malamai 610 da aka kashe da kuma fiye da makarantu 900 da aka lalata hakanan kuma rikicin na boko haram ya koma tilasta rufe makarantu fiye da 1500 ko da yake da alamun yanzu harkoki sun soma komawa daidai ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya